يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم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 muna karewa Allah subhanahu wa ta'ala godiya wanda cikin rahmat ta ne da ikonsa ya ba mu dama na ci gaba da karatu a cikin wannan littafin na babban malami Abu Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari alaihi rahmatullah a yau daren daya ga watan Sha'ban hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam shekara 1441 wanda ya daidai da 14 ga watan uku shekara 2021 miladiya wanda mun tsaya ko za mu tashi a babi na 154 hadisi na 337 babin da imam bukhari alaihi rahmatullahi ya kulla yana mai cewa babu man asna ala sahibihi in kana aminan bihi babi wanda yake bayani akan man asna ala sahibihi wanda ya yaba ma dan uwansa ko abokinsa in kana aminan bihi in ya zamanto ya aminta da shi wannan imamul bukhari yayi wannan tarjaman ne bayan hadisan da ya kawo da suke nuna rashin dacewa a yaban mutum a gabansa musamman idan ya to yabon ya zama ba gaskiya ake faɗi a ciki ba abinda ake nufi ne idan ya zamanto yabo na wuce gona da iri ne to wannan zai halatta idan yabo gaskiya ne amma ana tsoron wanda ake mai yabon zai iya rutuwa ya samu girman kai ko ya koma yana ji da kanshi ko yana ganin ya fi wasu malamai suka ce wannan shi ma bai halatta ba a bisa wa'ancan hadisan da al'imamu bukari ya kawo sai imamu bukari ya kulla babin da ke nuna cewa akwai halarci na a yaba ma mutum idan ya zamanto an amince yabon nan ba zai kai ga barna ga wanda ake yabansa ba wato ba zai sa shi girman kai ba ko ba zai sa shi ya rudu ba ko ya ga ya fi wasu shi ne ce babu man asna ala sahibihi in kana aminan bihi wanda ya yaba ma uwansa ko abokinsa ko mutuminsa in kana aminan bihi in ya zama to ya aminta da shi cewa ba zai rudu ba imam al-bukhari alaihi rahmatullahi yace haddathana abdul aziz bin abdullah al'uwai قال حدثني عبد العزيز bin أبي حازم yace Abdul Aziz ibn Abi Hazim ya ba mu labari wanda mun taba bayani akan bawon Allah nan wanda Imam Malik alaihi yake cewa qaumun fihim ibn Abi Hazim la yusibuhum al'adab duk mutanen da aka samu irin su ibn Abi Hazim a cikinsu to azaba ba za ta afka musu ba ibn Abi Hazim ɗaya daga cikin manyan masu bauta ne a garin Madina wanda ya kasance a mai bautan Allah yace an suhail daga suhail wato suhail ibn abi salih qala an abihi yace daga mahaifinsa wanda ake ce wato abu salih kenan an abi huraira daga sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam hafizul umma abu huraira radiyallahu anhu qala inna nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala yace Abu Hurairah yace lalle annabi kira da amincin Allah ta ƙara tabbata a gare shi ya ni'mar rajul Abu Bakr ni'mar rajul Umar ni'mar rajul Abu Ubaida ni'mar rajul Usayd bin Hudayr ni'mar rajul Thabit bin Qais bin Shamma ni'mar rajul muaz bin amr bin jamuh ni'mar rajul muaz bin jabal قال وبئس الرجل فلان وبئس الرجل فلان حتى عد sab'a wato abu hurairah yace annabi sallallahu alaihi wasallam yace ni'mar rajul abu bakr wato madalla abubakar mutumin kware ne madalla ga abubakar mutumin kware ne ni'mar rajul umar madalla ga umar umar mutumin kware ne ni'mar rajul abu ubaida abu ubaida mutumin kware ne madalla gare shi ni'mar rajul Usaid bin hudayn madalla ga Usaid bin hudayn mutumin kwarai ne ni'mar rajul sabit bin qais bin shammas yace sabit bin qais bin shammas mutumin kwarai ne ma dalla gare shi ni'mar rajul mu'az bin amr bin al-jamuh yace mu'az bin amr bin al-jamuh mutumin kwarai ne ni'mar rajul mu'az bin jabal ma dalla ga mu'az bin jabal mutumin kwarai ne wa'annan sahabbai ne na annabi sallallahu alaihi wasallam manyan manyan sahabbai wanda suke da a daraja a cikin al'umman nan na daga wanda annabi sallallahu alaihi ya fara yaba masa shine abokinsa as-siddiqul akbar abubakar as-siddiq radiyallahu anhu ju shaybatul muslim wanda malamai na farko wato in nace malaman farko sabon annabi sallallahu alaihi wasallam sun yi ijma'i babu wanda ke shakka tsakanin su cewa mafi alkhairin al'umman nan bayan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine abubakar as-siddiq wannan babu ja a tsakanin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba taba samun ja akan falalar abubakar radiyallahu anhu sai da aka samu wasu matattu waɗanda suka taso suke ganin cewa lallai wanda ya dace ya zama khalifa bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine Aliyu radiyallahu anhu su kungiya da farko da suka fara kawo kuma babu sahabi ko a cikin su babu tabi'ai cikin su waɗannan mutane ne ɗan bid'a matattu. sai dai a ce wasu kangararru daga cikin mutane wanda duk wanda yake shakkan nagartar sayyidina abubakar radiyallahu anhu ana tunanin musuluncin shi shin ya tabbata ba hankali shi ake son a tabbatar ba a musuluncin shi ne saboda shakka game da nagartar abubakar radiyallahu anhu shakka ne game da nagartar sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gabaki da su saboda duk sun yadda sun amince mafi alherin cikin su shine sayyidina abubakar radiyallahu anhu wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi isharori da dama waɗanda suke nuna sayyidina abubakar shine fiyayye lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam sai zai rasu babu wanda ce a sa shi jagoranci sallah in banda abubakar siddiq radiyallahu anhu shine wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yace muru ababakar falyusalli bin nas ku je ku umarci abubakar radiyallahu anhu ya je yi mutane sallah ku ce masa ya je ya mutane sallah lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam bai iya fita saboda rashin lafiyan da yake fama da shi da aka yace abubakar radiyallahu anhu ya je ya mutane sallah akwai macen da ta taba zuwa gurin annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ya mata alƙawari yace ki je ki dawo idan kin dawo za mu cika miki alƙawarin ki Ta ce ya rasulullahi idan na dawo ban same ka ba fa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace zaki samu abubakar siddiq radiyallahu anhu wanda abubakar siddiq radiyallahu anhu ko cikin sahabbai na annabi sallallahu alaihi wa alihi suna jinjina masa ثانية اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا أقوي ربيعة الأسلمي wanda ya taɓa samun saɓani tsakanin su da abubakar radiyallahu anhu ya ce maza Allah sallallahu alaihi ya basu wasu filaye ne sai suka samu saɓani da shi da abubakar as-siddiq radiyallahu anhu sai abubakar yema rabi'atul aslami sai masa kausar magana sai rabi'a bai tanka masa ba abubakar sai ya ce ka maida mini ni ma kamin zagin da maka rabi'atul aslami sai ya ki ya ce na ce kamin zagin da na maka rabi'atul aslami sai ya ki abubakar radiyallahu anhu sai ya yi fushi ya ce to zan kai kara gurin manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam rabi'atul aslami sai bi abubakar a bayansa yana tafiya sai banu aslam sai suka ga a ah, suka zo suka samu rabi'a suka ce suka taru a bayansa suna cewa to yanzu karan me abubakar zai kai me zai je ya gaya ma annabi sallallahu alaihi wasallam karan me zai kai shi ne sai ya gaya maka magana kai kuma baka sanka masa ba rabi'a da ya kalle su yace ku koma waya kowa ya koma gida saboda kada ku bari abubakar ya waiwaya fa yaghdabu abubakar ya fushi fa yaghdabu rasulullahi bi ghadabi abi annabi sai ya fushi idan ya ga abubakar ya fushi fa yaghdabu allah li ghadabi rasulillah Allah sai ya fushi idan manzon sa ya fushi fa yahliku rabi'a rabi'a sai ya halaka yace a ta'rifuna man hada yana tambayan sau yace kun san waye wannan yace hada abubakar ne siddiq wannan shine abubakar siddiq saniyat nayni idhuma fil ghar shine na biyun mutanen nan guda biyu wanda suke cikin kogo idh yaqulu bi sahibihi la tahzan inna allaha ma'ana yace hada zu shaybatil muslimin yace wannan shine dattijon musulmai saboda haka kuma bana son rikici da abubakar bana son yaji wani abu kaman kun goya mini baya shikenan aka ji aka samu manzon Allah sallallahu alaihi ya ce ya Rasulullahi kaji kaji kaji abin ya faru tsakanina da Rabi'a rabi'an sai me ya faru me ya hada ka da as-siddiq yace ya rasulullahi kamar yadda ya faɗa haka ya kasance yace in zage shi nace ba zage shi ba annabi yace kada ka zage shi kace ghafara Allah laka ya Ababakar ghafara Allah laka ya Ababakar shikenan yace ghafara Allah laka Abubakar sai ya fashi da kusa shi Abubakar abin da ya so shine a maida masa da abin da ya faɗa amma manzon Allah sai ya kan yi fushi da fushin sayyidina Abubakar sayyidina Abubakar da shi da Umar sun samu sabani manzon Allah ya ga bacin rai a fuskan Abubakar radiyallahu anhu da Umar amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa hal antum tariku li ashabi shin ba za ku bar mini sahabbaina ba a lokacin da nazo da addinin musulunci mutane ga baki daya kuka ce kayi ƙarya kayi ƙarya Abubakar ya ce kayi gaskiya yi imani babu wanda na amfana da dukiyarsa da ransa irin Abubakar ne Siddiq kada ku taba mini sahabina radiyallahu anhu da haka ko da annabi sallallahu alaihi wasallam yace ni'mar rajul abubakar ya cancanta ne ba wai kawai wai ai annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa bane wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha annabi sallallahu alaihi wasallam baya magana bisa san rai kawai wai yayi magana haka nan ha baya yi dan haka shi yasa yayi shi yasa yayi abubakar radiyallahu anhu bishara da aljanna dan haka abubakar radiyallahu anhu ta ijma'i na sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mutumin kirki ne dattijan musulmai dattijan sahabbai sannan ya ce ni'mar rajul umar mutum na gaba ne umar bin al-khattab radiyallahu anhu wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yayi addu'a na musamman kan cewa Allah madaukakin sarki ya agaza ya ba mu addinin musulunci izza ta hanyar ko Abu Jahal ko ko Umar bin al-Khattab Allah ya karbi addu'a Umar bin al-Khattab ya musulunta ɗaya daga cikin sahabbai yana cewa ba mu gushe ba addinin musulunci yana ci gaba tun da Umar ya musulunta tun da sai na umar ya musulunta addinin musulunci ke ci gaba yana musulunta musulmi suka samu izza da ka sai na umar radiyallahu anhu kamar da manzo Allah ya faɗa game da shi shedan ma na jin tsoron sa radiyallahu anhu duk inda ya bi shedan baya iya bin gurin da ka duk inda ake shedanci da zaran umar ya zo zaka ga an tsaci an daina aikatawa shi yasa ko da na umar radiyallahu anhu ya rasu ana masa addu'a ana masa addu'a sai abdullahi bin abbas ya ce sai na ga wani ya ɗora hannunsa a kan kafaɗa sai yake cewa radiyallahu anka ya umar allah shi yadda da kai ya umar ina fatan allah ya sada ka da abokanka guda biyu annabi sallallahu alaihi wasallam da sayyidina abubakar ina fatan allah ya hada ka da su in ji sayyidina ali sayyidina ali shi ke magana dan abdullahi ibn abbas ce, bayan na ji maganar nan sai na waiwaya sai na ga waye yake magana sai na ga sayyidina ali ali bin abi talib wanda dan shi'a zai ce maka shi wai yana kare martaban sayyidina ali ne dan wai yana sukan abubakar yana sukan umar shi ga sayyidina ali na radiyallahu anhu yana yaba ma umar yana cewa wannan ina fatan Allah ya hada ka da abubakar da Umar, ina fatan Allah ya hada ka da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da abubakar yace ba zan komai ba saboda yawan yadda nake jin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in yana magana yace dakhaltu ana wa Abubakar wa Umar wa kharajtu ana wa Abubakar wa Umar wa kuntu ana wa Abubakar wa Umar duk sanda annabi zai magana da zai ce da ni da Abubakar da Umar da ni da Abubakar da Umar da haka ina fatan Allah ya hada ka da su a gidan aljanna yace ba na fatan a ce in koma ga Allah da aikin wani irin aikinka ba na fatan a ce in koma ga Allah da wani aikin wani a ce Allah ya bani dama in aiki irin nashi irin ka ya umar da lahirin abbas ce da na waiwaya sai na ga ali bin abi talib shi ke faɗin wannan magana kaga kenan a zo a kafa wata irin adawa ta ƙarya tsakanin ali radiyallahu anhu da abubakar da umar wannan ba karamin ƙarya bane batanci ne zuru ne min munkarun ne min alqawli wa zura tsakanin su soyayya ne shi yasa za ga cikin yaran na ali radiyallahu anhu akwai wanda aka samu suna na abubakar da umar radiyallahu anhu saboda kauna da soyayya da aka mutanen da mutanen kware da mutanen kirki ne wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hau kan dutsen Uhud dutsen Uhud da Annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa Uhudun jabalun nuhibbuhu wa yuhibbuna Uhud dutse ne wanda muke son sa yana son mu Annabi sallallahu alaihi wasallam da shi da Abubakar da Umar sai suka hau kan dutsen Uhud duk wanda ya san dutsen uhud ya san ba karamin dutse ba duk wanda ya taba ganin uhud ba karamin dutse ba dutse ne wanda yake kama da unguwa ko kuma yake kama da gari ma girmansa saboda tsawonsa ba wai girmansa ba kawai tudunsa ba a tsawon dutsen uhud kusan ana tunanin ya kai waye madina gabaki ɗayan madina dutsen uhud annabi sallallahu alaihi da shi da waɗannan mutanen biyu da shi da abubakar da umar suka hau kan dutsen uhud dutsen ya girgiza uhud ya girgiza annabi ya ce uhud fa inna ma alayka nabiyyun wa siddiqun wa shahidan da ni annabi ka tabbata ya uku da ni da annabi da ni annabi guda daya da siddiqu guda guda wato abubakar kenan da shahidai guda biyu abubakar usman da umar muni tabbata mutane ne wanda Allah ya ba su karamomi daban-daban wanda kun kusan karamomin su sanannu ne dan haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ni'mar rajulu umar umar mutumin kirki ne yace ni'ma rajul abu ubaida amir bin al-jarrah abu ubaida aminu hadhihi al-umma a harshen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ma dalla ga abu ubaida mutumin kirki ne shi ma amir bin al-jarrah wasu mutane sun zo gurin annabi sallallahu alaihi wasallam suka ce ya rasulullahi ka tura mana wani manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce zan turo muku aminan haqqa amin zan turo muku amintacce wanda da gaske ne amintacce ne kowa ana shauki mutane suka rinka shauki ina ma a ce su ne za a tura manzo Allah sallallahu alaihi ana zuwa wasu gari yace ina Abu Ubaida Amir bin al-Jarrah ce wannan shine da yace bi kulli ummatin aminu wa aminu hadhihi al-umma Abu Ubaida bin Amir bin al-Jarrah kowace al'umma suna da amintaccen su aminin al'umman nan namu shine Abu Ubaida Amir bin al-Jarrah yace ni'mar rajul Usayd bin Hudayr madalla ga Usayd bin Hudayr mutumin kware ne shi ma wanda wannan yana daga cikin mutanen kware waɗanda kusan gwagwarmaya da ibadoji da karamomi Allah ya hore musu akwai ran da shi da wani bawan Allah suka je gurin manzon Allah sallallahu alaihi suka yi dare a gurin suka fito da gurin Annabi sallallahu alaihi wasallama Allah ta yi musu karamar wani irin haske a gaban su Usaid bin Hudayr suna fitowa garin yayi dun sai Allah ya jefa musu haske a gaban su kamar wani irin misbahi kamar wani irin torchlight ne a gaban su na haske suka rinka tafiya su biyu sai da suka kai inda za su rabu hasken sai ya rabu biyu kowa ya koma da hasken gida sai da bin hudai mutumin kwarai wanda mahaifinsa shi ne kusan shugaban aus ne ko khazaraj lokacin da aka yi ranar bu'a kamar da ake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ce amma rajul sabit bin qais bin shammat mutumin kware ne shi ma sabit bin qais bin shammat shi wannan yana daga cikin waɗanda aka musu bishara da aljanna kamar yadda muka taɓa kawo labarinsa lokacin da Allah ya tokar da la tarfa'u aswatakum fawqa sawti an-nabiyyi wa la tajharu lahu bil qawli ka jahri ba'dikum li ba'd an ta'budu a'malukum wa antum la tash'urun shi sabit bin qais shi kusan khatibi ne na ansar mutum ne wanda ke da sauti mai girma da haka ko da Allah ya saukar da ayan nan kada ku rinka daga muryar ku sama da muryar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a lokacin da manzon Allah ke da rai a yanzu kuma bayan rasuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kada mutum ya daga muryarsa kan muryar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a ce maka annabi ya faɗa sallallahu alaihi wasallam kai ka kawo naka zancen ka ce kai ga abin da kake gani kana neman ka daga muryanka kenan sama da muryar manzo sallallahu alaihi wasallam saboda aka sabit bin qais bin shammas da ya ji wannan ayan ta soka sai ya zona a gida ya rinka kuka baya fita baya cin abinci annabi sai ya ce ina ina sabit bin kai aka ce ya rasulullahi ai tunda ayan nan ta soka ya koma gida ya ce shi dan wuta ne saboda kowa ya san shi kan daga muryar sa sama da muryar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gashi ko Allah ya saukar da aya la tarfa'u aswatakum fawqa sawti nabi kada ku daga muryanku sama da muryar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض an tahbata a kada ku rinka daga kada ku rinka magana ga manzan Allah sallallahu yadda kuke bayyana muryan ku kuke daga murya idan kuna magana da juna kada mutum ya bata aikin shi bai sani ba yace shi shikenan ayyukan sun lalace manzan Allah sallallahu alaihi yace ku je ku ce masa shi ba dan wuta bane manzan Allah sallallahu alaihi same shi yace kai ba dan wuta bane bal kai dan aljanna ne ya masa bishara da aljanna sabis bin qais bin shamma wanda ya rasu a yakin yamama yakin da aka yi na yamama za mu tuna da yakin yamama yadda musulmi suka sha wahala a yakin yamama to cikin mazaje waɗanda suka kafu suka yaki suka nuna jaranta wanda duniya ba ta san da irinta ba akwai su sabit bin kais bin shamma lokacin da aka yakin yamama eh, larabawan ƙauye da sauransu sun yi ridda mutanen musailama su ne kusan al'ummar da suka yi ridda kuma suka fi kowane al'umma ƙarfi saboda mayakan da musailama ya tara cikin mutanensa banu hanif da kuma waɗanda suke hulafa waɗanda suke tare da su suka yi yarjejeniya da su sun kai mayaka dubu arba'in mayaka na fitan hankali aka tura muhajirai da ansar farkon tawagan da suka fara zuwa musailama ya murkushe su suka dawo suka gudu sannan sai na abubakar radiyallahu anhu ya sake tara wani runduna rundunan da aka sanya manya-manyan muhajiru da ansar manya-manya irin su zaid bin al-khattab dan uwan umar bin al-khattab irin su ikrima irin su khalid bin al-walid shi aka sanya shi ne jagora irin su albara bin malik al-ansari da irin su sabis bin qais bin shammas su ne aka sanya a tawaga rundunan da suka je suka yaƙi musailamatul kazzab daga ƙarshe dai sabit bin qais mun san yakin da yadda ya kasance ko ko da aka je sai da aka sake musailama ana fara yaki kafin ka ankara musulmai sun fara ja da baya saboda yadda ya mayakan musailama suka jajirce suke fatattakan mutane dama kauyawa ne masu ji da karfi masu ji da halbi da kuma yaki don haka musulmai suka fara ja da baya har aka kai ga cewa an kai ga tantin Khalid bin Walid shine kuma jagora musulmai sun ja da baya har mayakan musailama sun kai inda aka kafa tentin shugaban musulmai har suka nemi su kashe matarsa radiyallahu anhu to a lokacin ne Khalid bin Walid ya zo ya sanya aka rabbe mutane yace muhajiruna ku yi nan al-ansar ku yi nan ‘ya'yan ƙauyawa ku yi nan kowa da aka raba cikin muhajirun ma aka sanya kowa gida-gida cikin ansar aka sanya kowa gida-gida a ga to daga ina ake zuwa ne ne waɗanda suka yi raunin da ake nema a same mu ta hanyar su a lokacin sabit bin kais bin shammas yayi damara yace Allah ina ina barranta daga abin da mutanen musailama suke yi ba ruwana da su kuma na barranta daga waɗanda da suke da da baya a yaki yace ba haka ba haka muke yaki da tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba ma gudu tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka sabit bin kais bin shammas ya kafu yayi yakin yayi nuna eh, jarunta wanda ba a taba sanin irin shi ba yayi shahada bayan yayi shahada wani sai ya zo ya dauke masa salka kayan da ya sanya na yaki wani sai ya cire ya tafi da shi eh, silke ya cire ya tafi da shi ya ɓoye shi ya ɗauka tukun ya yi kifa a kai shi kenan sabit bin qais bin shammas shi kadai aka fara samu wanda ya rasu kuma yayi wasici aka yi aiki da wasiyarsa ya je ya samu wani daga cikin musulmai yace kaga zan maka wasiya idan ka farka ka je ka samu shugaban tawaga Khalid bin Walid ka duba guri kaza da kaza ka daga zaka ga tukunya an kifa akan wani abu ka daga abin nan zaka ga sarkan yaki na a karkashi wani lokacin da zai shahada wani ya zo ya dauke shi ya je ya boye shi a gurin ina maka kashedi kada ka farka ka ce ai wannan ahlamu ne wannan mafalki ne kawai kai aiki da wasiya ta yace kuma idan ka koma Madina ka je ka samu khalifa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka ce wani yana bi na kuɗi kaza da kaza da kaza ka ce ya biya bashin nan ina maka kashedi kada ka kuskura ka farka ka ce wai mafalki ne kawai ba za ka yi aiki da shi ba shikenan mutumin ne ya farka da safe sai ya je duba inda Sabit bin Qais bin Shammas ya masa kwatance sai ga ga ai ga kayan sa ne sai ya ɗauke ya je maida ya je ajiye shiga kayan sabit bin kai ya kuma koma madina ya ce ya khalifa manzan Allah ga abin da sabit bin kai na gani ya faɗa mini a mafarki abubakar ya nemi mutum ya ce sabit bin kai ya ce kana bin shi kuɗi ya ce nawa ne ya ce kaza ya ce ga kuɗinka wannan shi ne kamar da ibn taymiya ya ce wannan yana nuna kenan da mutum zai ga da mutum zai rasu duk da shi kaɗai ne aka samu irin wannan a tarihin musulunci ya ce amma da za a samu ibnu taymiya yace da za a samu mutum ya rasu a kuma ganshi cikin mafarki ya ba da irin wasicin nan yace abu kaza yana guri kaza wanda babu yadda za a yi a sani mutum ya farka ya je duba kuma ya gani to wajibi ne a zartar da wasiya mutumin nan ko da bayan mutuwar sa ne duk da wasiya ai mutum ana zartarwa ne yayin da mutum ya yi shi yana da rai baya ba bayan mutuwar sa ba to amma a irin wannan yanayin ana iya a samun haka sabit bin qais bin shimba manzo Allah sarkin yace ni'mar rajul mu'az bin amr bin al-jamuh mu'az bin amr bin al-jamuh mun dan kawo tarihi shi a lokacin da muka yi a lokacin da muka kawo tarihin mahaifinsa lokacin da Jabir yace an zo ake tambaya manzo Allah ke tambaya man sayyidukum wane ne shugaban ku suka ce sayyiduna juddu bin qais manzo Allah sai ya ce bal sayyidukum amr bin jamuh shugaban ku shine amr bin jamuh to yaron mu'az bin amr bin jamuh wanda muka ce shi da shi da mu'azu bin jabal sun suka yi sanadiyar musulunta shi saboda ai shi mahaifin nasu shine ke eh, mahaifin nashi shine ke kula da gumakan su a lokacin dan haka suke zuwa suke masa illa har ya koma dai ya musulunta to yaransa mu'az bin amr bin al-jamuh wanda su ne da shi da wani ana cewa mu'awwid bin al-afra su ne suka kashe ah, abu jahl a yakin badar lokacin abdurrahman bin auf ya ce mun na mun yi sahu za a fara yakin badar ya ce sai na ga wani yaro kawai ya ya taba ni da gefe na ya ce ya kawu ce na'am ya ce ka san waye abu jahal ya ce eh na san shi me ya halaka da shi mu'az bin amr bin jamu ya ce na yana zagin manzon allah sallallahu alaihi wasallam yau kuma na fito ne in har allah ya sa na haɗu da shi to duk wanda Allah ya kaddara kwanansa ne zai fara karewa sai ya kare kafin a rabu da shi ba zan rabu da shi ba har sai na ga bayansa ko ya ga bayana yace ina ina tsaye sai kuma wani ƙara saba ni daga wannan gefen shine Muawwid bin Afra yace yace ya am yace ya kawuna ka san waye Abu Jahal yace eh na san shi ce to nuna mini shi saboda naji an ce yana zagin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to haka dai aka zauna abdurrahman bin auf ya ce ba a ɗauki lokaci ba sai ga abu jahal yana yawo na ce masu kun ga wanda kuke nema can ya ce da suka zabura suka nufi abu jahal ba su yi wani ba su ɗauki lokaci ba har sai da su kwantar da shi ƙasa bayan an gama yaki suka zo suka ce ya rasulullahi wanda ya ce maza Allah ya ce waye ya kashe shi cikin ku suka ce ya rasulullahi wanda ya ce ni na kashe shi wancan ce ni na kashe shi Mazalla ce bayan kun su tare shi akwai wanda ya shafi takobinsa cikin ku suka ce a mazalla ya ce to barin da takobin manzo Allah ya kalli takobin ya ce ku bi ku kashe shi amma wani abin da zaka sani game da Mu'az bin Amr bin al shine lokacin da ya je ya kai ma Abu Jahl hari yace yaron Abu Jahl Ikrima wanda shi ma daga baya ya musulunta wa hasanat tawbatu yayi jarunta a cikin addinin musulunci yace da ya ga na kauda mahaifinsa ya ce ya biyo ni ya mun wani irin tsara sai da ya sauki hannuna ikrima ya ce da ya sare ni hannuna sai da ya fita ya ce babu abin da ya rike hannun sai wani dan fata ya ce amma da haka na ci gaba da yaƙi ina faɗa ina faɗa ina faɗa da na ga hannun yana cutar da ni dan hannun na ta yawo a baya saboda fatan da ya rike sai ce sai na sanya hannu na sanya kafa na take hannun na tsinka fatan sai sannan na ci gaba da yaƙi imamu zahabi ya ce wannan shine ainihin jarinta mutum ya sa hannu ya cire hannunsa sannan ya ci gaba da yaki ba don komai bane saboda li na kalimatullahi ya da ulya haka irin wannan mutum idan ce ma ni'mar rajul mu'az bin amr bin jamu ka san akwai abin da aka aka gani ba wai haka ba wai sun fatan bane a ya cancanci a ce masa ne yace ni'mar rajul mu'az bin jabal ma da Laza mu'az bin jabal shi ma wannan wani wani wani wani ne na ilimi wanda manzon Allah da kanshi yace shine a'lamun nas bil halal wal haram in kana neman wanda ya san halal da haram in ka samu Mu'adh bin Jabal ka samu shine yushar amam al ulama yawm al qiyamah bi rasul ranar tashin kiyama ma shi yana sai yana gaba da malamai shine limamin malamai Mu'adh bin Jabal wanda cikin mutane hudun da suka haddace Qur'ani a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Mu'adh bin Jabal na cikin su sannan yace qala wa bi'sa ar-rajul fulan wa bi'sa ar-rajul fulan hatta adda sab'a yace sannan annabi sallallahu alaihi wasallam yace ai mutum wani ba mutumin kware bane wani ba mutumin kware bane wani ba har sai da annabi ya lissafto mutane guda bakwai to wannan bangaren cewa wa bi'sa ar-rajul fulan bai tabbata ba cewa annabi sun alaihi ya kirga wa'annan mutanen ko kuma dai a'a ba shi ba ne cewa bi'sa ar-rajul fulan bi'sa ar-rajul fulan bi'sa ar-rajul fulan wani ba mutumin eh, kwarai bane wani ba mutumin kwarai bane wani ba mutumin kwarai bane saboda haka ba wannan bane hadisin Muhammad bin Fulayh ne Fulayh bin Sulaiman zai zo dan ba da haka waɗannan sahaban na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kowanne daga cikin su zaka ga inda za a zo a kawo maka tarihin sa zaka ga zaka zaka fi fahimtar abinda Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah ya faɗa game da sahaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam inda yake cewa man nazara fi sirati alqawm bi ilmin wa adlin wa man manna Allahu alaihim min alfadail alima yaqinan annahum khayrul khalqi ba'da al-anbiya la kana wa la yakunu mithluh idan ka kalli yace duk wanda ya kalli siratul qaum ya kalli yanayin sahabban manzon Allah da tarihin su da kuma irin jarintar da suka nuna na hijira da kuma jihadi da sadaukar da rai wa ma manna Allah alaihim min al-fadail da irin falalan da Allah ya musu yace idan ka kalli rayuwarsu in dai da ilimi da da adalci to za ka sani bisa yaqini annahum khairul khalqi ba'da al-anbiya cewa su ne mafi fitan eh, halittu bayan annabawa in ka cire annabawa babu irin sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam la kana wa la yakunu mithluhu ba a taba irin su ba kuma har ranar tashin kiyama ba za ta sake irin su ba sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan haka tabewa ne karshen tabewa ya zamanto mutum yana sake harshensa akan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi bai yi komai ga addini ba shi bai wani gwagwarmaya ga addini ba shi bai taɓuka wani abu cikin addini ba amma ya zama ba shi da abokan gaba ina sabon manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wannan ne taɓe wanda babu taɓewa bayan muna neman Allah sallallahu Alaihi wasallam tsari sannan Imam Bukhari kaga eh, mahallin shahid a nan gurin wa'annan bayan Allah da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ce ne ma rajul fulan ne ma rajul fulan babu wani daga cikinsu wanda ake tunanin zai rubu da cewa ai shi yanzu tunda an masa bishara da aljanna ai shi kenan irin su sabit bin qais ko irin su sayyidina abubakar ko irin su umar duk mutane ne wanda har suka bar duniya ba su gushe ba bainal amni wal waraja bainal khawfi wal raja suna tsakanin tsoro suna tsakanin fata tsoro da fata da sauransu na kai ce na ibrahim ibrahim bin al-mundhir قال حدثنا محمد بن فلاح يتي محمد بن فلاح بن سليمان يا بام الأباري قال حدثنا أبي يتي ما هي فينا فلاح بن سليمان يا بام الأباري عن عبد الله بن عبد الرحمن لك عبد الله بن عبد الرحمن وانا أكتم أبو طوالة قال عن أبي يونس مولى عائشة يتي يا كربو دقا أبو يونس وانا بررم باوا إلى أمنا عائشة رضي الله عنها قال إن عائشة قالت أبو يونس يتلل أمنا عائشة تاتي استأذن رجل على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ونبت يالي يعني مئذني يشقو غرم الله الله صلى الله عليه وآله وسلم وتيتي ذي يشقو فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ذا الله يجب لي أستع يقاني شيء تيتي بئس ابن العشيرة تيتي بئس ابن العشيرة يتي ga ɗan uwa tur ga yaro na dangi tur ga ɗan dangi wato wazaran mutum ya samu irin wannan a matsayin yana da dangantaka da shi yake tur a ce wannan ɗan dangi ne ji mazan Allah sallallahu wato wazaran mutum ya zama wannan ɗan danginsa ne wato ba mutumin kirki ba ne ba mutumin ƙwarai ba ne falamma da ko da mutumin nan ya shigo hasha lahu wa basata ilayhi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai nuna masa farin ciki ya nuna masa farin ciki wa ta ilayhi ya sake masa bai nuna masa wani bacin rai ba bai dun bai hada rai ba bai nuna bacin rai ba amma gashi ya ce ba mutumin kwarai bane falamma kharaja ar-rasul ce bayan mutum eh, eh, falamma kharaja ar-rajul bayan mutumin ya fita daga gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ista'azana akhar sai wani ya sake zuwa ya nemi izini kala sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace ni'ma ibnu al-ashira a ce wannan dan dangi ne falamma dakhala amma ko da mutumin ya shigo lam yanbasit ilayhi kaman basata ila al-akhar sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai sake masa ba yadda ya sake ga mutumin dan na farko wanda ba mutumin kirki bane walan yahisha ilaihi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai nuna masa sakewa da farin ciki ba kama hasha lil kamar yadda ya nuna farin ciki ga ɗayan falamma kharaja Kultu. bayan mutumin ya fita sai ce ya rasulullahi ya kai Manzan Allah Kulta li fulanin ma Kulta? ka ce abu kaza da kaza game da wani sun mahashashta ilai wato ka ce ba mutumin kware ba ne amma kuma sai ka nuna farin ciki ga kamar ka ji daɗin ganinsa wa kulta li fulanin ma kulta amma ka faɗi abu kaza game da wani na yabawa walam araka sana'ata mislahu amma ban ga ka sake ka nuna farin ciki yadda kai mu wancan ba qala ya aisha manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce ya aisha inna min sharri nasi man ittaqiya li fuhshihi lalle yana cikin mafi sharrin mutane man ittaqiya wanda ake neman kariya daga gare shi li fuhshihi saboda alfasha maganganun shi na fatanci maganganu mara kyau a guji harshen mutum kamar mutum ne misali ya zo ya tambaye wani abu sai a bashi wani sai zai roƙa sai a hana wato wanda aka bashi nan ba dan Allah aka bashi ba an bashi ne dan ana gujewa abin da zai faɗa to wannan shine mafi sharrin mutane wanda za a yi masa abu ba dan ana son a masa ba a dan a guji sharrin harshen sa to wannan ba karamin muni bane a ce mutum na da irin wa'annan dabi'u wannan juz'in cikin hadisin inda yake cewa sannan wani mutum ya sake shigowa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace masa ni'ma ibnul ashira bayan ya shigo sai ya ce kaza da kaza da kaza wannan shine bangaren da bai tabbata ba cikin hadisi amma hadisin bangaren farko cewa wani mutum ya shigo annabi ya ce masa fikisa ibnul ashira wannan ya tabbata Wannan ke nuna kenan mutum da yake Imam Bukhari ya kawo wannan ne dan ya nuna za a iya yaba mutum in ana tunanin cewa ba zai tasiri gare shi ba sannan babi na gaba imam al-bukhari ce babu yuksa fi wujuhil maddahin yuksa fi wujuhil maddahin wato babu wanda zai mada bayani akan cewa idan aka samu mutum ya zo aikinsa shine yaba wa mutane kamar yadda ake da su a yanzu ga ka ga wani maruki ne shi aikin shi kawai in ya gama shi ya kama yabansa bai san shi ba bai taba ganin sa ba kawai ya ganshi gurin dauran aure ya fito daga masallaci sai ya kama yaban shi idan ya ganshi da gemu aka rama kallahu malami magatan annabawa waye waye ya kama yabo bai taba sanin shi ba bai ganshi bai san halin sa ba da malami ne ba malami bane sai ya fara yabon sa in ko ya ganshi da abun hannu ya ce ai dan tsoron giwa waye da tsoron su duke ta yabon sa to irin waɗannan mutanen suna ake cewa al-maddahu wanda abin da ake nema shine yuqta fi wujuhihim mutum ya ɗibi ƙasa a hannunsa ya watsa a fuskarsa shine abin da ya dace da shi يسير حدثنا علي بن عبد الله علي بن عبد الله ابن المديني يا بام الاباري قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي يجي عبد الرحمن بن مهدي يا بام الاباري قال حدثنا سفيان بن سعيد يجي سفيان بن سعيد الثوري يا بام الاباري قال عن حبيب ابن ابي ثابت يجي لك حبيب ابن ابي ثابت قال عن مجاهد ita daga mujahid bin jabar moran eh, abdullahi dan abbas kala an abi ma'amar ita daga abi ma'amar wanda ake ce ma abdullahi bin sahbara kala kama rajulun yusni ala amirin min al'umara ya ce an taɓa samun wani mutum kama rajulun ya miƙe yusni ala amirin min al'umara yana yaba ma ɗaya daga cikin yana yaba ma wani shugaba daga cikin shugabanni fa ja'ala al-miqdad sai miqdad yahfi fi wajhihi turab ya rinka iban turbaya ƙasa yana zubawa a fuskarsa shi ne yabon yana yabo miqdad bin al-aswad sahabi ne na annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya rinka iban ƙasa yana watsa mai a fuska wa qala amarna rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nahsiya fi wujuhi al-maddahin at-turab manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya umurce mu an nahsiya da mu watsa fi wujuhil maddahin a fuskan masu yaba ma mutane asturob kasa duk da wasu malamai suna cewa hafi turob ko hafi turob ala wajen ilmadihi abinda ake nufi shine kada ka bashi komai in yi yana yaba maka to kada ka bashi komai wato ka bashi ya tafi hannunsa a wato ya koma ko ba komai a hannunsa amma tasbikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana nuna cewa abinda ake nufi shine hissan a ɗibi ƙasa a watsa masa a fuskarsa wannan shine fahimtar mikdad bin da aswad sai dai idan kana guje wa sharrinsa sa ya zo yana yana yaba maka watsa masa ƙasa sai dai idan dama eh, mai ake ce masa kalan eh, kayan da ƙasa ba dama ƙasan kalan ƙasa ne ko dan shi ma sai ya watsa masa ko ya sai ya butu butu da kai cikin ƙasa to kaga idan ka fahimci irin wannan sharri sai ka guje masa sai yi aiki da wani ah, fahimtar da cewa kar ka kyale shi kada ka bashi komai amma in ka san ka fi shi karfi ka watsa masa wannan shine aiki da hadisi yace amarna rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nahsiya yana zuwa in aka ce yana zuwa da ya hasa yahsi yana kuma zuwa da ya fi haswan yana zuwa da kowanne daga cikin su amma nan gurin ce an nahfiya bi wujuhil maddahin at da mu watsa muku kasa a fuskar wato kada ka bashi komai ke idan yazo yana yaba maka hasali ma kamar da imamu shafi'i yake faɗi yana cewa azlamu zalimin li nafsihi man qabila madha man la ya'rifu wanda yafi zalintan kansa cikin mutane shine wanda ya karbi yabon wanda bai san shi ba kawai mutum ya kanka kan titi ya fara yabon ka a in ka rubu da wannan yabon ka zalunci kanka kamar ka je gurin wani ne bai ya taba sanin ka ba baka san shi ba ka je za ka ce kaya sai ce to saboda kai kawo kara idan ka yarda saboda kai din ne to akwai matsala bai san ka ba to sai yaya zai zama to saboda kai kawo kara hmm? ba ka karban yabon wanda bai san ka ba haddasa na Musa bin Isma'il. Ita قال حدثنا موسى بن إسماعيل إيه موسى بن ya ce ya التبوذكي يا يا بام الأبادي قال حدثنا حماد يتي حماد ابن Salama. Musa bin Ismail Tabuzaki yana karban hadisi gurin Hammad bin Salama yana karban hadisi gurin Hammad bin Zaid amma an ce hadisi ɗaya kawai ya karba gurin Hammad bin Ibn Zaid sauran hadisan gurin Hammad bin Salama ya karba dan da wannan Hammad bin Salama قال عن علي بن بن الحكم يتدق علي an ato bin عطاء بن أبي رباح يتدق عطاء بن أبي رباح ذلك كان طالبا عبد الله بن عباس رضي الله عنه an ce idan ka gaida yanzu su jajaye hasiri ma daga baya koma ido ɗaya yake yi da shi sannan araj sannan hancinsa irin hancin namu ne dan afirka ne na gaske amma idan ya zo na yana magana ka na hudu ilayhi ilimi ne idan ya zo na yana magana ilimi yake ya kai kaci ana masa wahayi ne yadda yake karantarwa a tsawabin abin rabar ya ce na zo na a masallaci ba na kwanciya a gida na yi kusan shekara talatin makwanci na shine turayen cikin masallaci saboda yi masu ilimi hidima ya sa ko da wasu mutane suka je gurin abdullahi dan abbas suna neman fatawa a gurinsa abdullahi bin abbas lokacin yana ta'if ya ce ya ku mutanen makka ba ku jin kunya ku zo gurina a kawai kuna neman fatawa alhali kun bar a gini a rabah a makka ku je gurin arqaw duk abin da zan baku ba ku na fatawa za ku same shi gurin arqaw bin abi rabah tabi'i anna rajulan kana yamdahu rajulan inda bin umar arqaw bin abi rabah yace wani mutum ya kasance yamdahu rajulan yana yaba ma wani mutum inda bin umar a gurin abdullahi dan umar fa ja'ala bin umar ya'tu turaba nahwa fi sai abdullahi dan umar ya rinka iban kasa yana zubawa a daidai bakin bakinsa to yana zuba masa kasa a bakinsa wa qala sai yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah tsira da amincin Allah ya karata bata a gare shi yace idza ra'aytumul mattahin fahtu fi wujuhihim turab idan kun ga masu yaban mutane maruka masu yaban mutane irin wa'ancan fahtu fi wujuhihim turab ku zuba musu kasa a fuskar su kaga wannan ma na nuna cewa sun fahimci hadisin ne cewa hissan a zahiri yake ba wai kada ku ba su a ku watsa musu kasa Shi ne abin da ake nufi wannan kuma na tabbatar maka da yadda mustahabu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suke da matukar biyayya ga annabi kira da amincin Allah su kara tabbata a gare shi sannan ke haddasa muhammadu ya kara dawa da wasu nusar sun ga na lura akwai wasu nusar da ko cikin hadisan da muke karanta za su yi haddasa muhammad wasu kuma za ga babu muhammad a ciki to duk inda ka samu Muhammad cikin wa'ancan to Imam al-Bukhari ne Muhammad bin Isma'il kamar yadda yake ana haddathana Muhammad wa Imam al-Bukhari qala haddathana Musa ita Musa bin Isma'il ya ba mu labari qala haddathana Abu Awana Abdullah أبو Waddah al-Yashkuri qala an Abi Bishr wa to qala an Abdullah عبد Shaqiq qala an Raja عن Abi Raja yace daga Raja رجاء Abi Raja Raja رجاء Abi Raja رجاء da dan kamar kuma kabuli ne kamar da hafiz ibn hajar al-asqalani ya faɗa qala an mihjan al yace ya karbo daga mihjan al ko da ke ya ruwaito ne daga mihjan al-aslami qala mihjan al-aslami sahabi ne qala raja raja yace aqbaltu ma'a mihjan zata yawmi na zo da ni da mihjan mihjan al-aslami wa tarana hatta intahayna ila masjidi ahli al-basra muka rinka tafiya har sai da muka zo masallacin mutanen basara, hatta intahaina ila masjid ahli basara, hatta muka karaso masallacin mutanen basara. fa idza buraidatul aslami ala babin min abwabil masjid jalisun sai muka ci karo da buraidatul aslami shi ma buraida wani sahabi ne cikin sabon annabi sallallahu alaihi wasallam sai muka same shi ala babin akan a gurin wani kofa min abwabil masjid daga cikin kofofin masallaci jalisun yana zaune a gurin kofa قال وكان في المسجد رجل يقال له سكبة وكان في المسجد رجل أشكي مسلاتي يا كسنشي أكواني مسلم يقال له سكبة wanda ake ce ma a wasu riwayoyi sukaina sukaina ko wanda ke da sukaina sukayewa ana ce masa sakba ana ce masa sukaina yutilu salata wanda yana tsawaita sallarsa falamman tahaina ila babil masjid a lokacin da muka karasa kofan masallaci wa alaihi burda yana sanye da burda wani irin kaya ne da ke sawa na gwado wa kana buraida sahiba mizahat shi kuma buraida wato wanda aka gani a kofar masallaci mutum ne wanda yakan yi yakan yi raha yakan yi wasa da mutane qala sai buraida yace fa qala ya mihjan sai buraida yace ya mihjan ya kai mihjan a salli kama salli sakba za ka yi sallah ne irin yadda sakba yake salla saboda sakba mutum ne yana ta sallarsa sai eh, shi bureda ke dan raha da eh, shi eh, yana ce masa ba za ka yi irin sallan da abokinka sakba yake yi ba kai ma ka zo ka yi mai sallah mai tsawo falam ya rudda alaihi mihjan sai mihjan bai mai tanka masa ba wa raja'a sai ya koma qala qala mihjan sai mihjan ya fada bayan ya koma sai yake cewa inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam akhadha bi yadi lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rike hannuna wanda wannan na daga cikin karantarwa da tarbiyya irin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda yake nuna tausasawa da kauna zaka ji sahabi ya ce annabi ya rike hannuna ko annabi ya dora hannunsa kan kafada na ko annabi ya watso da ni dan yayi ta'alifi ga zakatan ah, sahabbansa inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam akhadha bi yadi ce lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi riko da hannuna fantalaqna namshi hatta sa'adna uhuda sai muka rinka tafiya tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam har sai muka kai dutsen Uhud hatta sa'adna Uhuda har sai muka hauka dutsen Uhud fa ashrafa ala al-Madina manzon Allah daga kan dutsen Uhud sai ya kalli Madina yana kallon Madina fa qala wailu ummiha min qarya Allah sarki wannan wannan wannan wannan wannan gari wailu ummiha kalmar wailu ummiha larabawa sukan faɗe ta ne ba dan suna neman zargi ba ba suna da nufin zargi ba wani lokaci a ce waiha wani lokaci a ce waila asalin kalmar waila ana faɗin shi ne ga wanda ya fada cikin halaka alhali ya cancanci ya fada sai a ce masa wailun lahu idan mutum ya aiki na laifi ko zunubi sai a ce masa wailun lahu amma idan ya zama to ya yi kuskure ne sai a ce masa waihahu waiha fulan kamar da manzo Allah sai ya ce ma amar waiha Ammar tasulu hulfi'atul bagiya wani lokaci ana faɗi wani lokaci kuma akan ce waila alhali ana nufin waiha kamar yadda yake a nan gurin waila ummi hamin ƙarya kamar annabi sallallahu alaihi wasallam na tausaya mu madina ne cewa Allah sarki garin madina ya turukuha ahluha ka amara ma takun mutanen garin madina za su bar madina a lokacin da madina ta cika da gine-gine ka amara ma takun za a riga an raya madina an cika ta da gine-gine da cigaba da wasu abubuwa na ci gaba ya fi ha dajjal ne dajjal zai zo garin madina fa yajidu ala kulli babin min abwabiha malakan fala yadkhuluha dajjal idan ya zo garin madina zai zo ya tarar da kowane kofa daga cikin kofofin madina akwai wani mala'ika da Allah ya wakilta a gurin wanda suke koransa daga nan fala yadkhuluha dajjal ba zai samu shiga garin madina ba kamar yadda ya tabbata a wasu hadisai ba zai shiga madina ba ba zai shiga makka ba duk wani munafiki da kafiri daga cikin garin madina za su fita su je samu dajjal wannan shi kuma abin da ya kamata mutane su lura da shi dajjal bai ribaci mutane ne so da dama waɗanda suke da ɗabi'ar bin kwakwaf masu neman ganin kwakwaf masu neman jin kwakwaf idan sun ji abu na faruwa su ce za mu je mu gani mu je mu jiyo mu je mu ba mu ido abinci ire-iren su suke fadawa musibar dajjal saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man sami bi dajjalin falyan'a anhu duk wanda ya ji an ce dajjal ya fito to ya kaurace masa yayi nesa yayi nesa da shi kada ka je ka ce bari mu je mu ga ma me yayo da shi ai an ce dajjal na yana wasu mu'jizoji bari mu je mu gani mutum na zuwa gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce ba zai gushe ba dajjal na kawo masa shubuhohi har sai yayi imani da shi kaga abin da ake nufi shine ya zamanto mutum duk inda kaga shubuha ka guje mata duk inda ga abu da ke iya ƙata zuciya ka guje kada ka ce bari mu gani ai mu san bari mu ga sharri don mu da mu kiyaye sharri ba a kallon sharri saboda wai ana sa a kiyaye shi ana jin sharri ne daga bakin mutanen kware sai a kiyaye amma duk wanda ya buɗa mu kansa kallon sharri da jin sharri to zai fada cikin sharri ai zai fatu minin Yaman radiyallahu anhu ma da ake kafa hujja da shi ya je shi yake bibiyan sharrin da kansa yana zuwa gudun manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam ya tambaye shi ya rasulullahi menene abu kaza yana tambayan mafi alherin mutane game da sharri amma wani shi ke bibiyan sharrin yana neman sharri wai saboda ya gane sharrin ya guje wa sharri ba zai waye gari ba sai ya fada cikin sharrin saboda bibi hanyar da ya dace ba in kana son ka san sharri ka tambayi malamai sai su karantar da kai sharrin nan tare da illolin sharrin sai da za ka guje sharrin amma idan ka je kana bibiyan sharrin da kanka to in bai in ba ya hankali ba shaitan sai ya mutum sai ya fada cikin sharrin Allah ya kare yace thumma hadara hatta idza kunna fil masjid manzo Allah sarfin sai ya soko daga kan dutsen Uhud har sai da muka shigo cikin masallaci ra'a ra'a rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulan yusalli sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ga wani mutum yana sallah wa yazjudu yana sujada wa yarka'u yana ruku'i fa qala li rasulullah sallallahu alaihi wasallam man hada yace sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace mini waye wannan kai ya mi hijr fa akhadtu usrihi mihjan yace sai na rinka yaba masa ina yaba masa ina wuce ina zakalkalewa wajen yaba masa fa qultu ya rasulullahi hadha fulanun wa hadha ina cewa ya rasulullahi ai wani wannan shine wani shine kaza shine kaza fa qala amsik manzo Allah yace kame bakinka la tusmi'uhu fa tuhliku kada ka bari yaji sai ka halakar da shi qala fa talaqa yamshi sai manzo Allah sallallahu alaihi ya koma yana tafiya hatta idza kana inda hujra hujrihi har sai da yazo gurin dakunan sa lakinnahu nafada yadayhi sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya cire hannunsa wato kaga tun da suka hau kan dutsen Uhud har suka sauko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana rike da hannun mihdar har sai da yazo kamar zai shiga cikin daki a lokacin sai ya saki mihdar sun qala sannan yace inna khayra dinikum aitaru mafi alkhairin addininku shine mafi saukin sa inna khayra dinikum aitaru mafi alkhairin addininku shine abin da yake sauki wato kada ka dora ma kanka abin da yake karfinka kada ka yi ibada wanda ka san ba za ka yi dorewa a kai ba kada ka wahalar da kanka saboda ma an zauna a likar qur'ana litashqa mahallin shahid a nan gurin shine jawabin da kaga nan gurin wannan amsan da mihjan ya bama ma aslami ya ba shi ansa ne kan cewa annabi ba zan yi sallah irin sallan takba ba saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna mana mu iya abin da muke iya yi cikin takaitawa cikin ibadoji za mu tsaya ne insha Allah lokaci abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu ranar sa wanda yake kuskure ne Allah ya gafarta mini wa sallallahu alaihi wa sallam barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam tasliman kathira assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh أبو عوانة وضح بن عبد الله اليشكري من إيه؟ أوكي ناسي من إيه؟ عبد الله وضح بن عبد الله أبو عوانة وضح بن عبد الله اليشكري نعم جزاك الله خير صلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى اله وصحبه وسلم كثيرا والسلام عليكم ورحمه الله